assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'ar wannan gida mai albarka barkan mara safiya ta fatan an tashi lafiya ya gida aiki himma lamura jama'a manya-manyan shehunanmu malamanmu da yan waƙa na almajirai muna yi kowane alkhairi masha Allah barkanmu da rana ta alhamis masha Allah Allah ya tsada da alkaranta Allah ya tsara dukkan sharori ta firjinu alhurma annai muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗamin ku ne yau ma gane dauke da wani sirri muhimmi jarrabi wanda aka shaye sosai aka sha aiwatar da shi kan bukatun al'umma insha Allah kuma sirri ne akan abu sirri ne muhimmi wanda mutane suna neman irin wa'ina sirruka wannan sirri ne na lalata matsalan asiri da kuma matsalar miyagu da kuma sharrin iska duk wanda ya san yana tare da irin wa'annan matsaltsalu to wannan dama ce gare shi to amma bana ce ba zai iya yi ba amma dai da a mafiya akasari da irin zai samu wani amininsa ko dan uwansa ya aiwatar masa da wannan sirri da abin zai fi tasiri amma shi ma zai iya yi da kansa ma zai iya yi wannan sirrin yana lalata kulli duk jimawan da a jikinka kuma duk girmansa duk matsalansa to yana warwarewa haka zalika iska duk jimawan da a jikinka duk irin kalar ilin take maka ko da mutum yana kwanci sai an kwantar sai an tayar ne wallahi da aka yi wannan aiki cikin ikon Allah inda an yi shi daidai yadda ya kamata to ana samun sauki ana samun waraka insha Allah rabbi ta'ala haka zalika wayanda ya san yana tare da matsalar mayo wanda an dauki tsawon lokaci ya shiga nan ya fita can ya yi wannan ya yi wancan abubuwan ba su canja ba to kada ya gaji ga wani damar da ya sake jarrabawa ga ikon Allah insha Allah ka san shi magani dace ne yardan Allah ne insha Allah sai ga wani abu ya karbi wani wani abun kuma bai karbi wani ba to kowa da irin kama maganin da yake dacewa da shi kuma kowa da inda zai samu dace ko muwafaka shi kuma mai nema don ya nema yau bai samu ba gobe ya nema mai samu ba baya haka tana nufin ya daina nema ba zai samu ba ne ba ya ci gaba da nema shi ne ko yake tare da samu insha Allah rabbi ta'ala tunda al'amari ne na ubangiji Allah shi ake baro al'amarinsa yadda ya ga dama haka zai yi a ciki insha Allah rabbi ta'ala na to yadda za a yi wannan aiki dai zan yi bayani kamar haka in dai akan matsalolin nan ne guda uku to lalle dama ce kai ko da wanda bai da asiri ma da matsalar mayu da iska zai iya yin aiki domin yana da dafa iduka sai wannan sirrin har dafa iya na yi insha Allah rabbi ta'ala na zan yi bayanin sa kamar haka to da farko dai mutum zai samu tsakuwa guda dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da ɗaya su ne abin da mutum zai samu kenan tsakuwa guda dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da ɗaya za ka samu tsakuwa madaidaita haka in ka kawo kamar irin mai marmara marmara na haka to in ka kawo su kaman a ranar da za ka fara aikin da ka samu gaushin wuta a samu kamar ko gaushin ko na irya ko da wutan ma dai da kanta a haɗa wuta da kanta sai ka ajiye ta idan ka zo ka yi alwala ka zo ka yi na fila da ka biyu fatiha kurwalla fatiha yi kai ka yi mafita wa amal kamar da yadda aka saba yin aiki sannan sai ka ɗauki kyarbinka sai ka yi lazumin ayatar kursu kana kallon gabas ka lazumin ayatar kursu duk inda ka yi wurdin ayatar kursu kafa ɗaya sai ka ɗauki tsakwa guda ɗaya sai ka tofa sai ka jefa a cikin wannan wutan da eh, take horuwa ko kuma a cikin goshin wuta sai ka jefa a ciki za ka za ka yi ta yi in kai gwaya ɗari sai ka tsaya sai ka karanta falaki da falaki eh, da nasi kafa bakwai tare za ka yi su kulhuwa falaki nasi kulhuwa falaki nasi har sau bakwai sai ka tsaya ka ci Allah duk wani kullun da aka yi mini musamman da aka yi mini to Allah duk girman sa Allah ka lata duk iska ne tare da Allah ka kona iska da aljanna ke tare da shi sannan in kuma wani zaka yi zaka ci Allah duk kullun da aka yi mawa wani duk girman sa duk jima da jikin sa Allah ka lalata shi kai addu'a ka ambaci bukara da sunan wanda zaka yi ma aiki kenan insha Allah ina cikon ɗarin kenan sai ka jefa shi a cikin wutan haka za ka yi ka sake ɗaukan wani ka rinka yi kana karanta kurfi kafa ɗaya ka tofa ka jefa a wuta a haka a haka haka sai ka yi guda dubu ɗaya da ɗaya da goma sha ɗaya ga an rage talatin kenan ko za su rage to sai ka aji talatin na kursi ya kare a rana sai ka yi addu'a ka tashi ka ajiye guda goma daban so na kuma suna wuta don wutan ba kwashe ta ake a wajen ba a samu a cikin wani abu za a saka wutan yadda za ta riƙa ruwa washe gari sai a sake juye wannan tokan a fidda tsakuwar na gaba ɗayansu wanda aka jefa a wutar jiya sai a sake ɗaukan su sai a in aka sake ɗaukansu su shikenan sai a yi alwala a zo a sake a yi nafila a hura wutan a yi nafila raka a biyu kamar irin na jiya a yi miftahul amar sannan sai a zo a koma kuma kan talagar jiya a kun duk kafa ɗaya a tofa duk ɗakuwa ɗaya a jefa a wuta a haka a haka in an zo na ɗari cikin ɗari to sai a karanta ulhuwa da falak idan na su kafa bakwai a ambaci bukata da sunan wanda za a yi aiki ko kuma kanka za ka yi aiki a tofa a jefa shi a wuta haka har a zo har a zo ƙarshe har a zo sau dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya kenan wato a cikin dubu da ɗaya goma sha ɗaya ka gama su wanda ka jefa jiya kenan sai ka ɗauko guda goma a cikin wannan talatin da suka rage sai ka haɗa Shi ne adadin laƙar ja'akum amma a ranar in yi. bayan kayan nafila in ka yi wuridin kudu za ka kalla ranar ka kalli za ka fuskanci kudu ne kana tufa kana gamawa sai in ka gama ka haɗa sai ka juya kuma sai ka kalli eh kenan an gama aikin na biyu ma kenan sai washe gari rana na uku shi kuma sai a ɗauki alamtara kaifa ita kuma alamtara kaifa za a yi ta sau dubu ɗaya ɗari ɗaya da talatin da ɗaya ne za a ƙara goma cikin a cikin ashirin da suka rage na jiya rana na hudu kuma za a ɗauki li'ilafi za a ɗauka ita kuma za a ja ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da ɗaya an ɗauki goma da suka rage kenan an cika to ranan farko kursiyu ana kallon alƙibla ana kallon gabas rana ta biyu za a karanta alƙarjafin ana kallon kudu rana ta uku ana kallon yamma a karanta alamtara rana ta hudu ranar karshe a kalli arewa a karanta li'ilafi tsakowin duk a tafa musu a hakan to in an gama dama za ka tanadi zakarunka guda biyu shekararru shekararrun zakaru za ka samu guda biyu in so samu a samu ja da baki insha Allah rabbi ta'ala ran da aka fara a yanka ɗaya ran da aka gama a yanka ɗaya shikenan sadaka yayi su kuma wannan tsakoyin sai ka tara su ka nade su sai ka ce Allah na dunkule na tattar duk wani masifa da hayaniya ko aljani ko kuma iska ko kuma wani mugun kulli da aka yi mawa na tattara na kulle shi a nan gurin Allah Allah ka raba shi da shi na ce shi daga jikinsa Allah sai ka haɗa su ka ɗaura su a a ragowar likkafa za ka samu sai ka ɗaura su a wajen sai ka je gidan tururuwa sai ka binne su a gidan tururuwa ko kuma gidan shuri daga biyu na duk wanda aka yi yayi insha Allah rabbi ta'ala aiki ya kare magana ya kare insha Allah to wallahi wallahi billahi la ilaha illa huwa duk girman asirin da aka in Allah yadda zai kare in Allah yadda ba ni nake yi ba Allah zai ke yi in Allah yadda wallahi sirrin zai kare in aljini ne ma za a rabu da shi duk nacin da yake da shi za a rabu da shi in ma kuma matsalan mayo ne duk maitan su za su bar mutu insha Allah rabbi ta'ala na'am a jarraba duk wanda ke neman karin bayani ko tambaya iya tuntubar malam barwa kamar haka 0708098550 da karamin almajirinku abokar mu'amalar da aka sani da jikan mutum yasa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh